Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na muhallin muhallinka rayuwarka tare da ni Nura Ado Suleiman. Shirin dai na nazari ne haɗi da kuma tattaunawa da masana ko kuma masu ruwa da tsaki kan batutuwan da suka shafi muhalli, canji da ɗumamar yanayi sai kuma fannonin noma da kiwo wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na RFI. To a wannan makon ma shirin ya yi tattaki ne zuwa jamhuriyar Nijar inda ya duba batun zaizayar ƙasa. wannan matsala ta zaizayar ƙasa na ɗaya daga cikin kashe-kashen canjin yanayi da ake gani a zahiri a yankunan jamhuriyar Nijar musamman ma a yankunan da a baya ke samun isasshen ruwan sama wanda a yanzu hakan ya canja wanda kuma ya taimaka wajen ƙonewar amfanin gona da ma rashin itatuwa da ke janyo gusowar hamada wanda ke tauye gonaki. To domin shawo kan wannan matsalar ce gwamnatin jamhuriyar Nijar da kuma abokan hulɗarta suka fito da wani sabon tsari domin raya kasar noma da kuma dazuka da canjin yanayi yayi tasiri wajen lalacewarsu. Daga cikin tsare-tsaren dai akwai dasa itatuwa ta hanyar amfani da al'ummar karkara da ke wannan aiki, waɗanda kuma suke samun kuɗin shiga a gefe guda. Jihar Maraɗi na cikin yankunan da wannan aiki na raya ƙasar noma da kuma dazuka ke gudana, inda a duk shekara ake raya kadada sama da dubu uku. kamar yadda kanal mamman hamidu daraktan kare gandun daji da muhalli na jihar ta maradi ya sanar eh, sa a ce wadda ana yin ta tare da al'umma karkara kenan wanda idan a kare yanayi don saboda al'umma manoma da makiyaya su samu amfani kenan manomi ya samu ya kasa da raya kasa don saboda raya gona ta don saboda ya samu abinci tunda kasa in ta zai zai babu abinci ko ana ruwa idan ta zaizaye karinta ya rage ba ta samu babu abinci dangance da wurin kiwo shi ma idan shi wurin kiwo makiyaya sakaran gari ake cewa kotun binjaki idan ya mamaye ta wannan kenan duk hakin da aka kasa karkashin shi bai tashi to wa'annan abu akwai kusa a wanda muke ana ce mata gina kaci ko ku kashe wannan sakaran gari a cikin makiyayin ne gina kaci muna yin shi duka dai abin da muke yin su shekara muna kai kimanin eka dubu biyu zuwa dubu uku wanda muke yin na gina kaci tare da tallafin gwamnati da hannu da masu hannu da shuni dangance ga abin da ya shahi makiyayin ne maraya su don saboda a sake watsa iri samun iri don saboda eh, eh, bisashe su samu ciyawa eh, nagartatta su yi amfani da ita wannan muna yin shi bisa eka dubu zuwa eka dubu da ɗari biyar duk shekara ta Allah muna raya su duk shekara ta Allah tunda ka san abu ne in ka aza shi don ka kama in ka yi shi dole sai da tallahin masu eh, eh, mutanen karkara to wannan eh, duk shekara da tallahi abin da ya shahi noma abin da ya shahi kiyo muna yin shi bisa eka dubu uku da ɗari biyar duk shekara ta Allah irin wannan ayyuka kamar me yasa aka zaɓi wannan fasaha ta yin abin da ake ce ma rabin wata eh rabin wata ana yin shi dangance da kun san irin wannan inda ake shi idan inda hukuni yake kenan idan hako a da shi da ruwa ya faɗi ma duka gangariya zai ta to ana yin shi don saboda a tare ruwa a tare ƙasa katta zurare ta yi gaba shi yasa ake yin shi idan aka tare ƙasa wannan kuma aka tare ruwa dole kenan hatsin da ka shifka ko dawa da ka shifka ko wani irin haki da ka watsa kenan ko ice da ka dasa zai samu amfani zai rayu mm. Mm. shi yasa ake yin su wannan dan matarar ruwa ce kuma ana tare ƙasa don saboda kar ta yi gaba ka wuri ya koma kuma kowane lokaci a kashe hako ake ce kashe hako. Ina ji eh, ina ne aka samu irin wannan matsala ta zai ƙasa. zai ƙasa abu inda muka yi samun ta a cikin jihar maraɗi ita ce gundumar gidan rumji akwai gundumar eh, dakwaro da mai bi mata ita ce gundumar taisawa to kaji wa'annan su ne muke da samun irin zai zai ƙasa sosai a cikin jiha wannan tamu ayyukan nan duka cikin jihohin ga ko ina ana yin su to cikin gundumomin ga takwas ko ina ana irin wannan ayyuka daraktan kare gandun daji kenan da kuma muhalli na jihar maradi kanal mamman hamidu to domin gani da ido wakilinmu salisu isa ya yi tattaki zuwa dajin ta kuɗi da ke yankin gabi ɗaya daga cikin dazukan da aka raya wanda kuma ya haɗa ƙauyuka shida da ke kewaye da shi isa na lokoyo shine shugaban ma'aikatar kare gandun daji ta gundumar gabi ya kuma shaida abokin aiki salisu isa irin nasarorin da aka samu wajen aikin raya shi da wurin ƙauyaki babu icce ko guda babu komi yan itatuwan da ke da kwai sun dauni ya bushewa hako ne kaukako babu komi nan wurin baka ganin haki ko na kai ko na hura wuta baka samu gaban wurin abin da ya kawo shi kun san abubuwan yawa gare su na farko dai akwai yawan al'umma na biyu akwai yawan dabbobi da kullum suna ga wurin don kun san inda dabba take ini ta kwanta shekarar nan wurin gaskiya duyan an kai sai ya daddake ya daddake ya koma hako to shine ya kawo wannan gushewar hakukuwa da itatuwan da ke da kai wannan wurin lalle canjin yanayi akwai bangaren ciki duk da akwai 'yan shekarun da ba a samun ruwa da yawa kun san ko haki icce da inda ya zamanto ba ruwa sosai ba zai bunƙasa ba ga wannan wurin kenan sai mu ce yanayi ma akwai abun gashi ɗin shi ciki dubu biyu da goma sha hudu wannan lokacin an kai nazari an ga wurin nan ya kamata a ce an tashi an yi kokowa don a samu a maido mishi a maido mishi shi irin na da ko ba a kai ga da ba dai masa a ce an yi kama hmm. don ka dubu biyu da goma sha hudu ne mun ka fara wannan aikin wanga wurin don ka ayyukan da mun kai nan wurin mun yi shan wata shan wata shine ake ce ma demilin kuma bayan an yi wannan shan watan da damana ta yi an kai da shi kuma an kawo irin haki an ka watsa mawurin e eh, wannan shan watan unhwanin shi shi yana riƙewa li'ima ga wurin don ruwan ba za su gujewa ba saboda lokaci hukuwa ne ruwan da sun zo kai gujewa suke yi ba a tsaya wuri guda amma su da an kai wannan shan watan ruwan ko sun zo kwanta suke yi cikin waɗannan ramun da an kai kenan ba za su gujewa ba wurin kuma sai ya kwashi sanyi kenan haƙƙi da ke da kwai ya ƙara hitowa kuma wanda an kasa shi ma ya hito waɗannan hakukuwa da itatuwan da muke gani sun ɗauki wani lokaci kayan su kai haka to lalle su dai waɗanga itatuwar kun gani dubu biyu da goma sha hudu mun muka dasa su kenan an yi turka su tun cikin pepiniyar da damana ta zo duk da dubu biyu goma sha hudu mun ka kawo su mun ka dasa ga gauna itatuwan da kake gani kala biyu ne mun ka sanya na farko akwai ɗakwara na biyu akwai dirga su ne mun ka sa ma wurin saboda in ka lura fisashen da ke gare mu sun yi unhuwani da wannan itacen da an saki dakwaran nan kullum bisashe na cikin suna ci dirga haka nan idan aka yi la'akari da girman wannan daji mai kunshe da kadada mai yawa jami'an kare gandun daji kadai ba za su wadatar ba wajen aikin sa ido kamar yadda ake bukata wannan ne yasa aka shigo da mutanen karkara ciki ga dai malam isa na lakoyo da karin haske akan matakan da suka dauka to yanzu matakan da muka ɗauka lalle can da mu kadai ne ke tsaron wurin yanzu da taimakon allah da taimakon proje prodaf da ya zo sai kara mana ƙarfi sauran dashi inda ba a yi aikin ba ai yanzu duka an yi shi daga nan wurin sai an ka sa kwamiti shi an ka ba yaunin kula da wanga wurin akwai president akwai sekretar biro da an kai farmi lahiya na kwarai an ka nemi brigadier cewa da masu tsaron wurin su goma suke wannan projen ya ba su kayan aiki ya ba su kekuna ya ba su takalmi ya ba su baj ya ba su hulluna ya ba su gan hannuwa su aikin su kullu suna cikin dajin suna shewaya in sun ga mutum ciki president din za su gaya ba shi kuma president sai ya ga president donor kenan wakilin masu garuruwa da yake gari kusan shidda ko bakwai nake cewa ke gaiwaye ga wurin kenan cikin su akwai mai gari guda wanda wurin shi ake zuwa in mutum ya taka doka a mai hukunci kenan su brigadier su ke jewaya in sun ga wannan mutumin sai su gaya ma president shi kuma president ya ga president donor su waɗannan brigadier ba su da izinin su yi ma mutum hukunci nan cikin daji dole in sun gani sai sun tasa wani president su bakin ake su kenan in mace ce kuma akwai mace cikin birgadiyan ita ma in ta gama ta kamawa take yi ta je ta gaya ma president ce to na tar da wance kaza mata wani tana aiki kaza cikin wurin nan kun da mun kai nan in sun ga abin da ya karhin su proje din ya ba su waya suna da lambobin mu sai su kira mu ce da Allah ku ba mu hannu ga abu na ya karhin mu kuma sa wannan mu sai mu zo mu kama musu mu intervention eh to lalle dan abin ya dore kwarai matakan da muka ɗauka shi wannan dashin mun kasa shi kashi uku saboda kowa ci unhwanin abun rabon ka kishi uku sai mu ɗauki kishi guda shekara ta farko sai mu saka ma makyaya shi da 'yan garin duka kenan nan makyayi na aizawa sa bisa shi ya yi kiwo dan lokaci ya yi sai a ruhe wannan wurin inda sun kai kiwo dama an nemi hakukuwa da ya kamata a maida ma wannan wurin kuma sai a kawo a watsa in shekara ta zo ta biyu kuma a basu wani wuri yan cdc wanga na farko ya tashi kenan an kai can na uku din ya kare wanga na farko shi kuma ya tashi to kun shi matakan da muka doka nan wurin Yakubu Bako shine shugaban kwamitin tsaron wannan daji ta fuskar garin ta kuɗi ya ce wannan mataki na raya dazukan ya yi matukar ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen baiwa dajin tsaro. Ya ka gani su, kai ko da kai kan kama da ka zo, ya ka gani, kaga sun kyau. Ja aikin da muka yi, tsaro, mun yi kwamiti dama na tsaro burgade muka ɗauka suna kiyayewa da wurin tare da mu ana kiyayewa da wurin ana tsare bisashe ba a barin su su shigo wurin don wanga aiki ya ci gaba muka kama gudunmuwa mu ta farko wannan ne nan ne gudunmuwa na farko kuma yin ana yin shi ba a samun matsalar tahiya neman abinci wani wuri a nan ne za a yin shi ana taimakawa da gudunmuwa eh ga itace sun yi kyau mutane suna shigowa mata suna shigowa suna iba suna ɗan taimakawa rayuwarsu amma mun ba mu barin shi su shigo sai lokaci ya yi wanda aka ga da shin ya girma lokacin sakin shi ya yi sai a saki kuma a tona wani wuri daban eh ka ce da wurin akwai itace daga baya koma haƙo ana iya yanayi ne haddasa wannan hamada ce ba komi dama ga wurin haƙo ne kar ba komi haƙo ne sai allah ya kawo wannan gina mun shawara hannunmu duk suna ruwa wajen yin aiki eh insha allah abin da ya sa muka karewa don domin shuri an ce raya shi za'a kuma da aka raya shi ya rayu sosai irin yadda ake so eh kuma muna samun abin da muka yi a ciki hmm. yakubu bako kenan shugaban kwamitin tsaron dajin ta kuɗi to baya ga maza akwai mata a cikin masu aiki na samar da tsaro a dajin domin kare shi daga masu saran itace kamar yadda za ku ji a tattaunawar mu da malama a'i dandela ɗaya daga cikin su mu da aikin nan da muka yin shi da ya shigo muna basa jin daɗi kuma muna cikin godiya kuma mun yi farin ciki saboda a lokacin da yaran mu tura su muke suna yi mu kwadago muna samun abinci amma aikin nan da ya zo da shekara uku muna basa jin daɗi tun daga mu haɗe ma suna cikin ƙahon ba su zuwa neman kuɗi nan muke samun su ga dajin nan ga bisa wannan aiki da aka bamu da gwamnati ta bamu ba lokacin da za na kama mutum na in ji tsoron shi ko kin taɓa kama mutane ina kama su sosai in suna aikin nan ku masu kiwon shanu ku masu kiwon ma mun sha kama su sosai mu ba mai yamu kuma ai masu taraki na yanzu da sun gama gudun mu suke mm. suna tsoron mu kwaran gaske yau da shekara uku aikin nan mm. muka fara abin kuma muna basa jin daɗi in karfe takwas muna hituwa sai sha biyu mu koma gida in kuma azahar ta in waɗannan sun hito da karfe takwas na sahi waɗanka suna hituwa zuwa sha biyan rana wasu su ba wasu ne hmm. aikin hmm. in waɗanga na yamma sun hito sun yi tumuma da marici muna iya hitowa su sai su hita su huta hmm. mu mu shigo yanzu ana iya cewa tsaron da kuke yana hana mutane shigowa cikin wannan dajin su yi ɓanna kwarai suna tsoron mu kan gaskiya tsaron muke da wurin mu kamar maza ba su mai kyau waɗanda kuke aiki tare su ce ke mace ce ba ki iya wannan aiki cikin mana ba wani wanda ya gudu na kuma ni ban gudun su ba kan mu haɗa yake tsakani da Allah kan mu haɗa yake tare miki ba wanda ya ƙi yankan wani kin ce mata suna samun alheri ga wannan daji yi mana ƙarin bayani eh kawai magaran nan in suka tsinta ka mu tsari dajin nan suna samun kuɗi gari ta gawo in suka tsinta suna samun kuɗi gari shi kina samu alheri ko amma yanzu da muke tsare da wurin mu gaskiya ko mata ba sai shigowa macen da duk ta gani ne sai kawata ta kare malama ayi dan dela ɗaya daga cikin matan da ke bada gudunmawar samar da tsaro a dajin ta kuɗi sannu madanji ya goga fadanji ya son san bale da bawan sarki da ɗabale madan yau mata ka cika ganin maza kamar yan mata ka ce mutum a gafarta ma duna kakale na ya ba ci banga kabuja wani ba barin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuba ba na fura ba dan auduga da golo na dan ana ce shagon mafara na zaune gari ba sai da gari ci gaba sannu da fama dan abdu sannu da fama badar da kaji da ba'i na kan da dan namijin duniya wa gaba ka da karfi goge mai kashe maulo in ka ji an ba yaro wallahi ba bido babba ba in ka ji an ba maulo halama ba bido goge ba in ka ji an yaba damben mutu ana mai kuri ba tuno batun shago ba da ado mai hagun mai da mai hagun takkiya ka koma da To bayan gwamnati akwai kungiyoyin sa kai masu tallafawa mutanen karkarar wajen gudanar da wannan aiki. kuma malam umaru shine jami'in hulɗa da labaran kwamitin ta kuɗi dangane da wannan haɗin gwiwa ga kuma ƙarin hasken da ya mana a lokacin da gwamnati ya kawo wannan aiki ya gama sai da ta zo ta zo ta kawo mu kayan aiki kekuna tini takalma kaye bik da kalasir eh to wannan kayan aiki da aka kawo dama hakanan muke so a kawo mu kayan aiki ko da tsaro ka zo nan ya wani mun taho tsaro insha Allahu wanda da ya ga tenin ga ya san kowa ne ne ya zo masu tsaron wurin ne ba a samu matsala nan wajen hmm. eh insha Allah mun ga aikin da muke yi yi ba laifi ana biyan hmm. domin haka nan na ce ma yanzu mun bar samun yara masu tafiya Najeriya su ta yi har su shiga wani hali nan ne in tsaya gida abin da aka dan samu a ciyar da gida eh insha Allah A duk lokacin da aka kamfato makamancin wannan gagarumin aiki ba a rasa fuskantar matsalolin da za su rika barazanar yi masa tarnaki musamman ma aikin da ya shafi sha'anin tsaro sai dai Malam Hamza ya ce akwai dabarun da suke aiwatarwa domin magance su. Yanzu matsalolin da muke dan fuskanta ga wannan daji ko? To da dai ga can kwanakin baya mun dan samu matsaloli na dabbobi suna shigowa kamun a kama tsaron gadan-gadan. amma yanzu da yake an zo an kama tsaro ga dangada yanzu gaskiya da sauki ba su shigowa ma dabbobi eh, kuma muna dan samun matsala da masu shigowa mutane ba su nan suna zuwa suna saran itace shi ma kaga matsala ce to ga yanzu dai gaskiya yanzu ba su saboda an dauke kwakwaran mataki na tsaro gaskiya yanzu da sauki matakai wanda muka dauka saboda brigadier namu guda goma ne sai mu kasa su uku wanda sai to kare takwas suka sha biyu su koma wanda suka hau sha biyu zuwa karhe hudu su sabka wanga kuma in suka hau karhe hudu zuwa karhe bakwai har takwas kaji matakin da muka dauka mm. hey, to yanzu bara da muke muna bara ga masu hannu da shuni da kyar haka da gwamnati saboda kasan shi wurin wannan ramin wanda ake mishi idan aka bar shi shekara zuwa hudu ko biyar wurin yana cikewa kaga idan ya cike sai ya koma haƙo mm. to amma inda muke wata dubara da muka ɗauka yanzu da yake ekokin suna da wurin daji na da yawa sai mu kasa shi uku kenan kishi guda sai a saka mu dabbobi su kyau saboda ka san wurin kiwon dabbobi ne kuma dabbobi akwai matsala na kace ba wurin kiwon su kenan kashi guda wanda sai mai mashi aiki mu samu shi haki kamun suke bar wancan wannan ya shekara uku kenan irin haki shi ma ya zuba kasa kuma sai mu saka masu wangauri kuma a tar wannan kaji dubarorin da muke nan wurin. Wannan tsari na shan wata ya sa an raya kadada mai yawa a dazuka da kuma gonaki da canjin yanayi ya bata a baya ta hanyar dasa itatuwa tare da ciyawa abinda al'umma musamman mutan karkara da dama suka ji daɗinsa sakamakon samun kuɗaɗen shiga da suke yi. sai kuma a gefe guda karuwar samar da albarkatun noma da kuma ciyawa ga dabbobi. To nan muke kawo ƙarshen shirin na wannan mako wanda ya tattaki zuwa jamhuriyar Nijar inda ya duba batun zaizayar ƙasa musamman a yankin Maraɗi da irin matakan da gwamnati har ma da irin gudunmawar da sauran jama'ar gari suka bayar wajen raya dazukan da a baya sauyin yanayi ya yi tasiri kansu musamman ma dajinta kuɗi sai kuma a tara a na gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin abokin aiki salisu isa da kuma muhammad salisu hamisu da suka taimaka wajen isowar shirin gare ku nura ado suleiman daga nan sashen hausa na rfi ke cewa mu huta lafiya